yanzu dare ne na asabar hudu ga watan jimadil ula hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na talatin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu an sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don yan uwa ba su manta ba a cikin karatunmu mun kwana ne a inda mala yake mana bayani dangane da zamanin khalifancin na umar dan khattab allah ya kara mashi yarda domin waɗannan zamanna su ne zamanna masu tsafta masu tsarki da inganci wanda suka samu shaida daga allah a karan farko su ne ya ce ma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas cikin al'umman da Allah ya halitta kaf shi yayi su ya san su yace to ku da mai gidanku annabi cikin al'ummomin da na halitta babu masu alherin da suka kai ku a hadisi annabi yace khairun nasi To waɗannan khairun nas to muddin muna son mu samu khairiyya duniya da lahira sai mun bar komi mun koya daga gare su ka zama kamar mai koyan magana in za ka yi magana to irin nasu za ka yi ka zama kamar mai koyan tatata kana koyan tafiya yanzu duk aikin da za ka yi ya zama daga gare su za ka koya in har kana son allah ya rufa ma asiri duniya da lahira amma daga ran da kake ganin wai ka girma sahabbai har kana da nazari da tunani irin naka ko daga ranan ne ka dasa tubalin batanka Allah ya kiyaye mun ji sayyidina Umar ya lazinci annabi da shaidan sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara mashi yarda Ali yake cewa Umar baka bar wani a duniya ba wanda ya rage daga cikin rayagin bayi da nake fata da gurin in haɗu da Allah da awar da shi da irin aikin wannan mutumin irin ka. kuma umar yana yaro rasu ba wai a ce alina tsoron umar ne ya faɗa ba kun gano nan da kyau ku to sai na umar nan ya kamata inda dai sai da na ali zai yi gurin ya haɗu da allah da aiki irin na umar ya kawata mu san waye umar din nan kuma me umar din nan yayi har umar ya sami yardan Allah Allah ka samu ma mu samu fadailuhu falololin umar idan za a bayani akan falala falala irin na sayyidina umar ina ganin za mu kwashe awowi sama da ɗari uku ba mu gama ba amma saboda littafin hikba ne an ɗan yanko ne to ma bari mu yanki abin da malam ya yanko don mu fa'idanta da shi an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sahabi abu huraira allah ya kara mashi yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ce laƙada kana fi ma qablakum min al'umam muhaddisun cikin al'ummomin da suka zo kafin kuɗin nan akwai almuhaddisuna waɗannan almuhaddisun wasu malamai suna cewa su ne waɗanda allah maɗaukin sarki yake ma ilhama almulhimun almuhaddisun wasu malamai suka ce su ne mutanen da mala'iku ke magana ta bakinsu abin da za su faɗa alheri za su faɗi idan suka ba da shawara za ga abin kamar yankan wuka idan suka yi fata to abin zai faru kamar wayewan gari ana allah maɗaukin sarki yana tabbatar da gaskiya da alkhairi masu ɗimbin yawa ta hanyar abubuwan da bakunan irin waɗannan mutane yake furtawa to cikin banu isra'ila akwai irin waɗannan mutane tinjim to sai annabi ya ce fa in yakun fi ummati ahadun in akwai mutum ɗaya tallin tal a cikin al'umma na fa umar ba wani bane umar ne umar nan ne fa kumanta ya shigo gidan annabi a lokacin matan madina gabaɗe sun tattara sun yi tagogo sun zauna suna ta ganawa da annabi suna ta tambayoyi ruwa al'imamul bukhari ya ce rafi'at aswatihinna sun daga saututtukansu sama da na annabi wannan ta aje jabinta wannan ta aje kaza sun saki jiki ana tawo manzon allah tambayoyi shewa irin na mata yana ta tashi a gidan umar na yin sallama annabi ya ce ya shigo mai ruwa ya ce fa ba darnal hijaba wannan ta sufa ta ɗauko hijabinta ta ɗana wannan ta koma gefe ta na ba'a ta shuru wannan ta sun da kai wannan ta kaza umar na shigowa annabi yana dariya sai umar ya ce alherin allah ya kai gare ka ya farin jakada me yasa ka dariya ne sai annabi ya ce mamakin waɗannan matan da ke waje na yi sun saki jiki suna ta shiwon suna ɗaga murya suna tambayoyi ga halin da suke ciki amma sanda suka je sautinka ka da suka natsu umar da ya je ce a ta hamna ni kuna ganin kwarjini na wala ta hamna rasulallah ba ku ganin kwarjinin manzan Allah ya aduwati an fusihin ya ku maƙiya kawunan ku da kanku na bai ce mahalan ya umar natsu idan ka biyo hanya ko kai ke cikar da shidan a hanyar shidan canza hanya yake bayin hanyar da ka bi na waɗannan shidan bai ganin umar umar bai ganin shidan shidan ke ganin umar amma ba sa iya haɗa hanya tsoron umar yake ji Da sai waɗannan mata ne ba su tsoron kamar ya umar mahalan mahalan wannan daraja ne ko ba daraja ba daga cikin kofofin masallacin annabi akwai babu umar yan shi'a suka ba da sanarwa a duniya kaf cewa duk wani wanda yake tare da su a aƙidansu to kai ya ƙara bi ta wannan ƙofan shiga ko fita don ba sa son umar mun gano wannan don su ba sa shiga sai wani malami a saudiya mai da masu da martani ya ce ma dalla da haka don shi dan ma mai gidanku bi bin hanyar da umar yake bi don kumar idan shi ba kwa bi kun yi koyi da mai gidanku ne wannan hadisi alimamul imam bukhari ta da shi a kitab ilus sahaba babu manakiba umar a lamba hadisi na 3689 muslim ya fitar da irin shi a ruwayan aisha lamba na 2398 malai ce an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga sabi abu horera allah ya kara mashi yarda ce baina na hannu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa aliyu sallama iskan ya ce wata rana muna tare da annabi ne sai ya ce baina ana na'imun ya ce wata rana ina bacci ra'aitu ni fil janna annabi ya ce kawai sai na ganna aljanna mafarkin annabawa fa'izan ra'atun ta tawadda'o ila janibi kasirin ce sai na hango wata mace tana alola a gefen wani hamshakin bene faƙultu liman hadar ƙasar annabi ya ce sai ne tambaya wannan bene na wane ne ƙwalo sai aka ce na umar ai benin umar ne fazakarto gayyara taho annabi ya ce ni nufin ɗin shiga gidan amma sai na tuna kishin umar fawallaitu mudbiran ya ce sai na dawa da baya fabaka umaru sai sai na umar ya fashe da kuka wa ya ce a alaika a garu ya rasulallah in ma zan yi kishin wani sai in yi kishin ga kai manzan Allah wannan daraja ne na sayyidina umar wanda annabi ya ga gidan shi hatta aljanna mun gano wannan da kyau wanda annabi ya ba shaidan dan aljanna shine za a samu wani takadari yana ki yanzu ko kai ne aka ce an ga gida da sunan ka naka ne a abuja yaya a ce an ga gida naka ne a dubai yaya alantana a ce an ga gida naka aljanna don yanzu idan aka ce an ga gida naka a dubai ka shiga matsala allah shi kiyaye wannan hadisi al-imam bukhari da muslim suka fitar da shi al-imam bukhari a kitab fadail as-sahaba babu ba umar a lamba shida na 3680 a cikin sahihu muslim kitab fadail sahaba babun min fadail umar a lamba hadisi na 2394 da lamba na 2395 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan sai da na umar kenan wannan kuma ke nuna matan umar yar aljanna ce to magashi annabi ya ganta tana alola shi sa duk wanda ya zo mutumin kirki ku to Allah madaukin sarki ya gaya mana zai shiga aljanna da iyalan shi da iyayen shi da zurriyen shi wa man salaha min aba'ihim wa zurriyatihim sai jini wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar an fahimci wannan da kyau ko ku zo mutanen kirki malai ce an anas bin malikin radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da uhudan wata rana ne annabi ya hau kan dutsen uhud wa abubakarin wa umar da shi da saidina abubakar da saidina umar wa usman da saidina uthman fara jafa bihim sai dutsen ya kada da su haka faƙala annabi ce othbut uhud kai uhud natsu A inna ma na biyun. wa siddiku wa shahidan annabi ne ke kanka da Siddikul wara sannan da shahidai biyu a tun yanzu ke na annabi yana gaya musu mai zasi. Allah maɗaukin sarki ya samu dace don da annabi ya kira maka wannan kalmar in a gaban sahabbai ne sai ka ji sahabbai suna cewa ya rasulallah a bar mana shi mana mu ji daɗin rayuwa da shi suna da yaƙinin ya kusa mutuwa wannan shahidin da annabi ya ba da shaida wai shine wasu ba sa iya addini su raye cikin jin daɗi sai sun zage shi Allah ka sa mu cika da imani wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi al-Imam al-Bukhari a kitab Fadail as-Sahaba babu manakib Umar a lamba hadisi na 3697 Muslim a Fadail as-Sahaba babu min Fadail Umar a lamba hadisi na 2394 kun ji daraja ko na hudu an sa'ad muna bi wa qala kuma yanzu misali mun kowa wancan hadisun annabi yana auren yar abubakar da umar ali usman yana auren yarwa amma kalle sa tare sun zauna kan benci da amma sai ga sirikinka yadda ka san kaga wani macuci kaba <laughs> da Allah ba za ku sha hannu ba ba za a yi harkoki ba ba za a yi zumunci ba in ma kuna harkan kasuwanci wadda daga kawar ya wa a rabu a kan ne. ne a ciki ina addinin ina usotun hasana da muke koya daga annabi ya canza wani abu tsakanin shi da abubakar da umar fa da usman fa da alafa akwai canji ma kawo don kawar yar mutum sai ga ya koma an yi kai na wani alunan karya da banza na wofi ba za ku yi hudun arziki ku zo na ku yi hira ku na ku shawara ka kai mai ziyara ya kawo ma ziyara ya zo gidanka ka je gida a wadda ba wannan wai sarkinka baya zuwa gidanka sai ka ce ka zama dan boko haram <laughs> ba wannan dabi'a Allah mu batta ga sunna kawai an sadu bi abi waqqas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'dan abi waqqas Allah ya kara mashi yarda ce annabi ya ce Ihan yabn al-khattab wallazi nafsi biyade malaki ya kashe tonu salikan fajjin qad illa salaka fajjin ghayra fajjik yace ihan yabn al-khattab tsahirta dan natsu ya kai dan khattab ai ɗan bai taba ganin ka ba hanya ba da ɗai face ya tsalle ya canza hanya bai iya haduwa da 'yan mazan a jiya ne kun je da aka kare da shi tun safa suke dambatawa da makiya a mansu sai da rana ta kai tsaka akwai wanda zai iya wannan akwai madan da ya isa ya tsaya da karti irin wannan kuma ma da suka falle shi da ya dire da gwiwawun shi tsayawa ya kawai ce ku ci gaba in kun kai 300 ko ka samu na gashi sai na samu na dafawa kuma za mu haru ai ba a tare a bige umar ba sai dai ka koma ɗakin uwarka da zama kuwa inda za ka je cin kasuwa ko za ka je wani sha'ani to ka rika tafiya kana waigi allah ya sa dace don dai sai ya rama an fahimci wannan da kyau ku ya ce fajjin huwa tarikul wasi fajj ne hanya mai yalwa mai faɗi baina jabalai wanda ke tsakanin duwatsu biyu lissan Arab juzi na biyu shafi na 338 hanyar da fadi fa wai ba zai ma iya rabawa ba kai umar umar ba abin wasa ba mun fahimci wannan da kyau ku hadisin al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi bukhari a fada'il sahaba babu ba umar lamba hadisi na 3683 muslima kitabu fadailu sahaba babun min fadailu umar a lamba hadisi na shida. Allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda kamar yadda na gaya muku ɗaruruwan awoyi za a kwasa inda aka ce za a zo da bayanin falalan umar wallahi ba a gama ba an gani yana daga cikin falalan umar ko hatta wannan zagin da makiya suke mashi makiyinka ka raba masu aiki sitai kuma ba abin da zai maka an fahimci wannan kama a ce a wani ƙauyen ƙayo ne da keke ma sai an raba za ta shiga ta je wannan ƙauyen a ce wannan ba ƙauyen da ke cikin wancan lungun yana zagin shugaban ƙasa akwai abin da zai yana ƙara ɓata ma kan shirai ne a banza so sabon nan tilka ummatun laha walakum wala tus'aluna cikin da su da mai masama kaki da daya Allah shi kyauta Umar al-Mulhamu Umar al-Mulhamu Umar Allah yana mai ilhama ta wannan gaban kan mu karanta komi a nan mecece ilhama mun gano wannan mai ilhama shine abin da ake ce ma wahayul ilham wahayin ilhama kamar yadda za mu zo za mu ji malamai sun yi bayani akan in aka yi izafin ilhama da alwahayu suka ce wannan na annabawa ne manzanni kadai amma yana aka ce al'ilham to wannan hassa lahan baye ana ma da kuma ilhama da shaidanu suke ma junansu an bayyance wannan da kyau ko to ba a cewa an yi wahayin ilhama sai dai a ce an yi wani ilhama wasu malaman suka ce a don gashi a ƙur'ani ƙarar allah ya ce ya yi wahayin ilhama ga kudin zama ma kuma ya yi wahayin ilhama ga uwar annabi musa wannan kuma bai nuna cewa yanzu ba za mu iya faɗi ba an fahimci wannan da kyau ku to gashi al-ilham wahayul ilham ba ba'd ahlul luga wasu daga cikin malaman larabci suka ce innal wahaya fi kalamil arab ala wujuhin idan aka ce alwahayu a yaren larabci to yana ɗaukan fusa ko kamar haka minha wahayun nubuwa daga ciki akwai wahayi na annabta wa huwa irsalullahul mala'ika shine Allah ya aiko mala'ika ila anbiya'ihi wa rusulihi zuwa ga annabawa da manzannin shi wannan sai a ce wahayin nubuwa annabawa da manzanni ne kadai suke cikin wannan ajin ka kaulihi kamar faɗin Allah da ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu illa wahaya ba wani mutum da Allah madaukin sarki zai magana da shi kai tsaye sai ta hanyar wahayi ko dai zama wahayil nubuwa ko wahayil ilhama bainallahi wa rusulihi amma Allah bai magana da mutum gaba da gaba ba mutumin da ya isa wani zai ce an yi magana da annabi an yi magana da annabi Musa kwarai amma ba gaba da gaba ba sun dai ji sauti wa ha daga cikin wahayi na ilhama ko daga cikin wahayi mala ce wa huwal ishara akwai ishara da ake ni da sunan wahayi ka kaulihi fa'auha ilaihim an sabbihu bukuratan wa ashiya annabi zakariya lokacin da ya yi roƙi allah ya bashi ɗan zuwa ya ga maryam da abinci iri-iri ya ce an na laki haza qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab eh kaji ya taima uba wahai tema me wa'azi hunalika da azakariya rabba kai kawai sai kawar roƙon Allah me kake nema zakariya ce da ya fi shekara 100 matan shi 90 da wani abu ko yanzu ne dai tsohuwa hs inda wani abu kiris a hura shi. mun gano wannan shi abin da ya dauka da Allah ya ce inna Allah ya bashi, bashiruka biya haya ya dauka ya hayan wani da ne daga cikin wildanul muhalladu na can cikin aljanna za a kamo shi a ce gashi A sai aka ce wai ta za ta haihu ishe to ya zai gane alamar wannan laulayin cikin aka ce Allah to kalliman nasa salasata ayyamin illa ramza to ya fito fa auha ilaihim sai ya masa maganan kurame ashe nuni da hannu ma laraba na ce mashi me wahayi an sabbihu bukratan shine ku rika azkar safiya da yamma wa minha akwai wahayul ilham akwai wahayi na ilhama yakunu bi ilhamillahi ba'dul makhluqat shine Allah yana kinsa fahimta a cikin zukatan wasu daga cikin halittu bi ba'adul umur da wasu al'amara misal ta'ala misali fadin Allah da ya yace wa auha rabbuka ilan nahal muka yi wahayi shine ce sai Allah ya kinsa fahimta a cikin zuciyar kudin zuma yan adam ta yawa Allah madaukin sarki na kinsa musu irin wannan fahimtar shine bisa faɗin Allah da ya ce allamal insana malam ya alam Allah ke wannan amma in ba Allah ke wannan ba waye sanar da mutum wani kwayan hatsi sunan shi gero geron nan in aka sa a turmi a kirba waye sanar dan adam kirba a curi ya zama fara amma sani saniya hada dama fura da nono sunan shi waye sanar da dan adam wannan geron aka sarrafa shi zai zama kunu zai iya zama kunun zaki kunun kanwa kunun tsamiya za a iya huce da shi za a iya bula da shi za a iya mashe da shi za a iya burabusko da shi duwa ya sanar da ɗan adam wai wannan rabbul izzati shine allamal insana malam ya alam jama'ar nawa kuna fahimtar wannan to shine Allah yana kinsa ma dan adam fahimta shine sanya irin wannan fahimta a cikin zuciyar kudin zuma an ittakhidhi min aljibali buyuta aka ce ki ji ki samu jikin duwatsu a kogunan su ki daki wa min ash-shajar wa ya ya'rishu haka Allah madaukin sarki ya tsara sai kaga zuma ta je ta samu waje akan ici ta taru ta zuba alheri a wajen kuma Allah da kanshi ya gaya mana ya khuruju min butuniha sharabun muktalifan alwanuhu fihi شفاء للناس za ga ya fito a cikin ta launin shi ya sha bamban da juna wani baki wani ja wani fari wani kaza haka kalan zuma yake muktalifan alwanuhu sai ce fihi shifa'un linnas kun ga wannan ayin kadai da a ci da gaske muke da awa muka rike ta sai mun kusan musulunta da duk wani kafiri a duniyan nan da idan aka ce a sha zuma sai mutu da ce a ah, mm, mm, mm, yanzu kai gwalando a asibiti sai a yaba ma zuma duk karatun manzan Allah ne an fahimci wannan da kyau kalli yadda kai baka je kai karatun kimiyya baka koma ƙur'ani ya gaya maka yadda ake fitar da nono an gano min bayni damin wa farsin labanan khalisan sa'igan lisharibin ta tsakanin tukantin bi da jini a nan ne ake filtering ake fitar ake tace nono da yake fitowa sai gan shi labanan halisan fas babu warin tukantin bi babu karnin jini sa'igan mai gamsarwa mun gano wannan da kyau ko haka Allah yake fitar da shi nonon da ɗa na mutum yake shafa idan mace ta samu ciki sai a dakatar da jinin haila sai a markaɗa wannan jinin hailan sai ya koma shi ne abin da ta rika yaron zai rika sha yi in ba Allah ba ko wanda ya isa wannan a gaida Allah ai alhamahuma alhamaha Allah ne yi kudin zuma wannan ilhama wa misal qawlihi ta'ala wa auhaina ila ummi musa an ardi'i Allah ya wahayin ilhama zuwa ga mahaifiyan annabi Musa cewa danki ne ki shayar da abinki fa iza khifti alaihi fa alqihi fil in kina tsoron kan zo su kashe cin da akwai dokan zalunci na sarki fir'auna in an haifa ɗa namiji a kashe to ki ɗauki abinki ki je ki jefa shi a ruwa uwa da ɗa duk wanda ta yi ma mutuwa ne in ta bashi suka zo a gabanta kawai za a ɗaga kan shi wani ya sa gora kawai ya raɗe shi kawai a yar mata gawon jaririn da aka haifa yanzu Tun kuma ta jefa shi a ruwa dai oho allah ne kin sa mata wannan natsuwa a ranta wala ta hafi wala ta hazin aka cire mata damuwa da tsoro inna radohu ilaiki Allah ce za mu dawo muke da abinki wa ja'iluhu al mursalin kuma ma yana daga cikin manzanninmu haka abin ya faru ko ba haka ba da Allah maɗaukin sarki ya ga dama sai ya ɗauki kayan shi ya kai gidan makiye ya aji in ba Allah ba akwai wannan aiki aka tsunto ɗan aka kawo gidan fir'auna ya kamata fir'auna in dai ba aikin Allah ba ya zama yana da kan gado ai an gaya maka za a faɗan da zai zama sanadiyan gushewar mulkinka kuma ka ɗauko shi da kanka ban da shiririta mun gane cin da kaji kana ta kashewa a gari kaga wannan ya zo ba uwa ba uba sai ka ce gashi nan amma ana zuwa da shi ma don ce a ah, ƙorratu ainihin ni ai duk wanda ya sakan mamaci ya shiga kun gano wannan abin da ya kashe gwamnati ta gabata kenan inda yake tatso arzikin ya bata mai lissafa arzikin ya bata masu dafa arzikin tana na daka sannan in zai haye sama ya bar kasan ita ce dai to kaga an samu matsala ministan aviation wa ministan mai ministan kudi ga madan sumbuka wannan ya shiga hudu Allah shi kiyaye kawai da ce wai a aika bar shi a a bar wannan yaro a sa'an yan fa'ana mai yiwa yi amfani mu au na takhidahu da. fir'auna kawai ba zai da bare sai dai bar shi ashe da magana a ƙasa sai da fir'auna shekara talatin yana ma musa hidima sauran bayanin sai allah kai mu karatu na gaba subhanakallahumma ashadu ashhadu an la ilaha illa wa alaikum